يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan درسي ندري darasi ثمانين 284 karatun آه، بلوغ المرام من أدلة الأحكام littafin ibn hajar al'askalani rahimahullah yau za mu sa babu lukatwa insha'Allah, daga hadisi na hudu zuwa hadisi na shida wannan darasin yana dauke da bayani akan hukuncin tsintuwar makka tsintuwar da aka samu a garin makka وعن إياض بن همار الأشجعي كما أنكر حديث نندق إياض بن همار الأشجعي إياض بن همار ابن أرفجة الأشجعي an ce wannan yana cikin waɗanda suka taɓa yin abota da manzon Allah tun a zamanin jahiliya ya taba abota da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin littafin tarihi wato mutanen jahiliya suna da wata al'ada mara kyau game da aikin hajji a zamanin jahiliya idan dai baka zama a garin makka to baka da ikon ka yi tsawafi alhali kana sanye da tufafi na jikinka ko dai ka sai sabon tufafi kafin ka yi dawafi da shi ko ka nemi aron tufafi na wani mutumin da yake zama a garin makka idan ya baka aron tufafi sai ka sanya kafin nan ka yi dawafi ko kuma ka cire wannan tufafi na jikinka ka yi dawafin tsirara ka yi dawafi tsirara maza su yi da rana mata su yi da daddare ko kuma ka yi dawafin da tufafin da yake cikinka, amma idan ka gama za ka jefar da wannan tufafin ba za ka sake sanya shi ba har abada kuma babu wanda zai ɗauki wannan tufafin idan ka jefar da shi waɗannan sharuɗa guda hudu dole ne ka ɗauki ɗaya iyadu bin himar baya zama a garin makka saboda haka ya taho zai yi aikin haji ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi aron tufafinsa kafin nan ya yi dawafi wannan a jahiliya kenan kuma haddai bayyanar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana larabawa su rika yin tsawafi tsirara din ba sai a bayan yakin tabuk an yakin tabuk a watan rajab hijira shekara ta tara kusan duka malaman tarihi sun yi bayani a kai bayan an dawo daga yakin tabuk manzo Allah ya yi nufin ya tafi aikin hajji abin da ya hana shi tafiya kenan sanin cewa larabawa suna da wannan al'adar tasu ba a daina yinsa ba al'adar yin dawafi tsirara saboda aka auna shekara ta tara sai mazan Allah ya shugabantar da sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda sayyiduna abubakar shine wanda ya zama amirul hajji ya tafi aikin hajji da musulmai talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika suratu tauba wanda aka sanar da ita ga alhazai a wannan shekarar alhazai musulmai da kafirai sun haɗu saboda ka sayyiduna ali ya tafi da waɗannan ayoyi ya samu sayyiduna abubakar aka dinga sanarwa daga shekarar bana an haramta ma dukkan wani kafiri ya yi aikin hajji bayan wannan sanarwa shekara ta zagayo shekara ta goma shine manzon Allah ya tafi aikin hajji wanda shine hajjinsa na bankwana saboda Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta goma sha ɗaya daga hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyadu bin himar al-ashja'i wato yana cikin daɗaɗɗun mutane waɗanda suke da sanin juna da manzon Allah tun a zamanin jahiliya Allah ya kara masa yarda shi ya rawaito wannan hadisi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce mazan Allah ya ce man waje da lukafatan wanda ya samu wata tsintuwa falyush hidza wa adlin to lalle ne ya kafa ya kafa mutane biyu a matsayin shaidu masu adalci duk wanda ya tsinci wata wato ya samu wata tsintuwa man waje da lukafa falyush hidza wa adlin lallai ne ya kafa shaidu biyu masu adalci wani ya fasaha kuma lalle ne ya kiyaye maɗaukin wannan abin tsintuwar wa wika'aha da maɗaurinta su malayaktun <clears throat> sannan kuma kada ya ɓoye wala yugayyib kuma kada ya batar da wata siffa daga cikin siffofin ita wannan tsintuwar da ya samu kada ya ɓoye kuma kada ya batar da wata siffa kada ya tabbatar da gaskiya kenan fa'in ja a rabbuha idan mai wannan abin tsintuwar ya zo fa huwa a haƙƙo bi haƙƙo shi fi cancantar ya ɗauki abinsa wa illa in ko mai abin tsintuwar bai zo ba fa huwa ma zullahi to dukiyar Allah ne shi himan ya sha Allah yana ba da dukiyarsa ga wanda ya kaddara wato idan mai dukiyar bai bayyana ba shi wanda ya tsintuwar yana da damar ya amfani da ita rawahu ahmad al ahmad ya rawaito hadisin yana al-musnad mujallad na hudu shafin 261 wal arba'atu hakanan ashabu sunan sun rawaito hadisin al-imam abu dawud ya kawo shi a kitabul luqata falyushhid za adlin aw an samu shakka game da adadin mutanen da mutum zai kafa a matsayin shaidu a riwayar da ta zo cikin sunan abidaw <clears throat> annabi ya ce mutum ya kafa mai adalci mutum ɗaya ka kafa shaida ko kuma aka ce annabi ya ce mutum ya kafa shaidu biyu masu adalci idan ya yi tsintuwa a littafin sunan ibn majah babu lokafa Kwalliyushid za adilin auzawai adilin al-imam abu a littafin mushkilul asar yace wa huwa indana wallahu a'lam ala shakk min shu'ba fi wanda ya ruwaito hadisin malamin daga cikin malamai waɗanda suka ruwaito hadisin akwai malamin da ake kiransa al-imam shu'ba shine wanda ya samu kokwanto game da adadin mutanen da mutum zai kafa a matsayin shaidu yanda ya tabbata daga bakin manzon Allah wa rawahu an-nasa'i kuma hadisin al-imam an ya rawaito shi al-imam abu dawud al ibn majah al-imam an-nasa'i yana kitab al-ishhad a tuqqa fa in jaa sahibuha idan wannan abincin tuwar ya zo fa huwa ahqqu biha to shi fi cancanta ne karbi abinsa wa illam yaji sahibuha wannan shine lafazin al-imam an-nasa'i idan mai abincin tuwar bai zo ba fa huwa malullah to dukiyar Allah ce yutihi man sha. Allah yana bada dukiyarsa ga wanda ya kaddara hadisin yana sunan kubra na al-imam babu ta'rif al wa ma'rifatiha wal ishhad alayha amma a riwaya ta al-imam akwai wal yu'arrifu wanda bai zo a cikin lafuzan hadisin da ashabu sunan suka kawo ba wato annabi ya ce kuma dole ne mutum ya yi sanarwa idan ya samu tsintuwa shine ce illa tirmizi amma banda al-imamu tirmizi al-imamu tirmizi bai ruwaito hadisin nan ba al-imamu abu dawud ibn majah an-nasa'i banda al-imamu tirmizi Wasu sahahahu ibn khuzaima kuma ibn khuzaima ya inganta hadisin yana cikin malaman hadisi da daddu Allah madaukake masa rahama ana ce masa al Ahmad bin al al-Baghdadi shine Ibn Khuzaimah sannan wa Ibn wa Ibn al-Jarudi wa Ibn al-Jarudi shi ma Ibn al-Jarud ya inganta wannan hadisin shine al-Imam Abdullah bin Ali Ibn al-Jarud an-Naisaburi yana da littafi da ake kira al-Muntaka fi Sunan mun yi magana akan sa a baya littafin sai yana da kyau sannan akwai ibn hibban shi ma ya inganta hadisin shi ne abu hatim muhammad bin hibban at-tamimi yana sahihu ibn hibban hadisi na 1169 wannan hadisin dai ya samu shaidar masana da yawa akan cewa hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn hajar ya jera sunayen malaman da suka inganta wannan hadisin ibn khuzaima ibn jarud ibn hibban hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1709 da sahihu sunan <clears throat> ibn majah hadisi na 2048 haka nan sahihu jami'i sahih hadisi na 6586 domin samu hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan idan ka yi tsintuwa ka kafa shaida idan ka yi tsintuwa ka kafa shaida hadisin iyaku bin himar al-imam al mai sharhin sunan abi dawud ma'alim sunan rahimahullah a mujallar na fi shafi na Ya ce to anan malaman sunna sun samu sabani game da wannan umarnin da aka samu daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni idan ka yi tsintuwa ka kafa shaida me matsayin wannan umarnin dole ne ko mustahabi idan baka yi kafa shaida din ba ma baka da laifi al-imam al ce, yace amru ta'dibin wa irshadin shi ya fahimtar wannan umarnin na annabi umarni ne na ladabtarwa na ladabi da shiryarwa ba dole bane ya ce saboda dalilai guda biyu sa aka ce ka kafa shaida idan ka yi tsintuwa na ɗaya lima ya takawwafa eh, fil ajil min taswili shaitan wanda bi aku ragaba fiha an ce ka kafa shaida saboda shaitan yakan rikitar da zuciyar mutum yau kana da kyakkyawar zuciya gobe shaitan ya rikitar da zuciyar mutum ya koma yana sha'awar cin dukiyar wani Allah ka tsare mu وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة أنا يكام متن يدنتوا أيو ينادى أمانة amma bayan wasu kwanaki kuma sai shaidan ya cire wannan amana daga zuciyarsa ya koma mace amana to idan ya kafa shaida ya yi maganin wannan illa idan ya kafa shaida ba zai yi tunanin daga baya ya ɓoye wannan abin ba, tunda akwai wanda ya san ya yi taɓa tuntuwa ɗin na biyu ma yu'man hudusul maniyatu bihi aukuwar ajali kwatsam mutuwa tana iya samun kowa idan baka kafa shaida ba fa yadda hawar warasatu magada sai su yi korafin cewa wannan dukiyar da aka samu cikin dukiyar mahaifinsu dukiyar gado ce saboda babu shaida amma idan an kafa shaida fa ko da mutuwa ta zo maka farar daya idan aka taho za a raba gado <clears throat> wani zai fito ya ce ni fa wani ya kafa shaida ta cewa wannan abin da aka gani a cikin dukiyarsa tuntuwa ce to kaga an samu wani dalili wanda zai kubutar da dukiyar wannan mutum kamar yadda al'imamu eh, khattabi ya faɗa haka nan al'imamu bagawi shi ma ya faɗa a sharhu sunna yana mujallar na takwas shafi na 315 Amurka a وهذا أمر تعجيب وإرشاد وذلك لمعنيين أحدهما ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها an ce ka kafa shaida idan ka yi tsintuwa saboda kada shaidan ya zuga ka ka rike wannan abin alhali ba hakkinka ba ne wa tarku a da'il amana biha shaidan ya sa ka yi tunanin ya kamata ka ci wannan amana idan an kafa shaida ka tsira daga wannan haɗari na biyu ربما تقترمه المنية باب ما ماكي أجلي يفاد ما فتم فتفوزها ورثته في جملة تركة مقادا سسنيا abin أبين دا أكس انتاء cikin دوتي أرقاد saboda haka yasa malamai suka ce ya kamata a kafa shaida wato wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna cewa kafa shaidan akwai hikima tare da ita so waɗannan malamai manya masana hadisi al'imamul kakwabi ga kuma wato al'imamul bagawi suna ganin umarnin da annabi ya yi a wannan hadisin ba wajibi ba ne amma idan ka dubi wasu littafai da suka sharhin bulugun mara kamar subulus salam a juzi na uku shafi na 186 al'imamul sana'ani ya fito da bayani filla-filla game da tarihin fahimtar da aka yi wannan hadisi ya ce wa a fada hadar hadisi ziyadata wujubin ishaq bi abdullaini alaltikawa zahiri annabi ya yi umarni a kafa shaida kafa shaida din nan ya zama wajibi zahiri saboda duk inda aka samu annabi ya yi umarni a matsayin wajibi ake ɗaukansa wa kar sahaba ila hada abu hanifa to alimamu abu hanifa haka ya ɗauka al abu hanifa ya ce wannan umarni da annabi yi umarni ne na wajibi saboda in ka dubi lafazin manzon Allah falyushhid zawai adlin falyushhid zawai adlin lallai ne mutum ya kafa shaida na mutane biyu masu adalci kaga ya nuna cewa wajibi ne hakanan al-imam al-imam shi ma yana da wannan fahimta an samu uh, an samu wato fatawa kashi biyu daga imam shafi'i na farko <clears throat> fatawarsa tana nuna cewa kafa shaida din dole ne yajibu al-ishhadu ala al-dhuqata wa ala usatiha wajibi ne ka kafa shaida akan tsintuwar da kai kuma wajibi ne ka kafa shaida akan siffofin tsintuwar abinda ka tsinka amma al-imamu malik shi yana ganin la yajibu al-ishhad ba dole bane a kafa shaida me yasa al-imamu malik yake ganin cewa kafa shaida wanda yazo cikin hadisi na hadisin ya inganta ba shakka amma dai kafa shaidan ba dole bane me yasa suka ce li adami dhikr li ishadi fil ahadith sahiha saboda hadisai da muka karanta a baya waɗanda suka zo da bayani akan tsintuwa kamar hadisin zaid bin khalid al-juhani waɗannan hadisai babu inda annabi ya ce a kafa shaida صلى الله عليه وسلم فيهمل على nudbi don haka yasa ake daukan kafa shaida din mustahabi ne ba dole bane inda a ce dole ne to da za a samu duk inda annabi ya magana akan tsintuwa zai ce a kafa shaida amma sai zaman to hadisai da aka samu daga manzon Allah waɗanda suka fi inganci waɗanda suka fi wannan hadisin na Iyad bin Himar inganci waɗannan hadisan ba su zo da bayanin a kafa shaida ba to amma al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i suka ce ko da ba a samu umarnin annabi a kafa shaida ba a waɗancan manyan hadisai ai ƙa'ida ce haɗihi ziyada ya ne zikirul ishad ba a da sai haƙiha ya biha tunda an samu ƙarin bayani daga bakin manzon Allah tunda an samu ƙarin bayani to dole a yi aiki da wala yunafi zalika adamu zikirhi min al hadis. ba lalle ne ya zamanto duk hadisai da manzon Allah zai magana akan intuwa sai ya ce a kafa shaida tunda dai an samu hadisi guda wanda ya tabbata daga manzon Allah annabi ya ce a kafa shaida shikenan hujja ta samu shine al-Imam Sana'ani yace wal haqqu wujubul ishhad gaskiya wato anan ita ce wajibi ne ga duk wanda ya tsintuwa ya kafa shaida kuma zahirin hadisin nan da muka karanta abin da yake nuna nunawa kenan in kai in kai tsintuwa ka kafa shaida wajibi ne wanda shine za samu a littafin almuhalla na Ibnu hazmi mujallar na biyar shafi na 257 haka na nailul awqar na limamu shaukani mujallar na biyar shafin 339 da kitabu zafira da littafan fikihu da yawa suna nuna cewa abinda annabi ya faɗa a wannan hadisi yana ishara ga cewar kafa shaida idan an yi tsuntuwa dole ne ko da dai akwai malaman da suke ganin ba dole bane kamar masaba ta malikiya kuma hujjarsu ita ce ba a samu wannan kalma ta kafa shaida a sauran hadisan ba haka nan ibnu qudama a littafin al-mughni mujallal na shida shafi na goma sha biyu yace wa yustahabbu an yushhada alaiha hina yajiduha fahimtar al-imam ahmad ta dace da fahimtar al-imam malik al-imam ahmad bin hanbal yana cewa ya kamata a kafa shaida idan an yi tsintuwa amma ba zo da bane la uhibbu an yamassaha hatta yushida alaiha al'imamu ahmad ya ce shi a ganinsa kafin ma mutum ya ɗauki tsintuwarsa ya kafa shaida la uhibbu an yamassaha kafin ka taɓa abin da ka gani zaka tsinta sai ka kafa shaida shida yushida alaiha fa zahiru hadha annahu mustahabun ghairu wajib fahimtar alimamu imam ahmad da ta alimamu malik da ce wato ba dole bane amma mustahabi ne wa annahu illam yushhid alaiha la dhamana alai ko da bai kafa shaida ba ba za a lamunce shi ba wanda wannan ya zo ta bayanin al shi kuma al Abu Hanifa yana cewa idan dai mutum bai kafa shaida ba wannan abin ya salwanta to dole sai ya saboda annabi ya ce man wajada zuqa qatan fal yushhid za adlin aw zawi adlin manzo Allah ya ce duk wanda ya samu tsintuwa to ya kafa shaidar mutum ne adalci ko kuma mutane biyu wa haza amrun yaqtadi alwujuh umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam anan yana nuna cewa dole ne wali annahu idza lam yashhid kana zahiru annahu akhadha li nafsihi yace idan mutum bai kafa shaida ba to zahiri mutum ya dauka ne saboda kansa ba dan ya nemi mai wannan abin ba to shine ibn ya ce to amma kamar yadda shi Alimam ahmad yake gani da al-imam malik in ka dubi hadisin zaid bin khalid al-juhani da hadisin ubay bin ka'ab wanda waɗannan hadisai suna sun samu riwaya mafi inganci akan wannan fa innahu amarahuma bi ta'rif dun al-ishadi manzon Allah yayi umarni a hadisin zaid bin khalid da kuma hadisin ubay bin ka'ab manzon Allah yace ai sanarwa manzon Allah bai ce a kafa shaida ba to bisa ka'ida kuma la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja bisa ka'ida idan dai akwai bukatar bayani annabi baya jinkiri manzon Allah baya jinkiri duk sa'ilin da ya magana nan take zai bayyana falau kana wajiban la bayyanahu annabi da dole ne kafa shaida to da annabi ya bayyana a cikin waɗancan hadisai musamman su'ila an hukumin luqata kamar yadda ya zo cikin hadisin zaid bin khalid wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an al-luqafa yayi ma annabi tambaya game da tsintuwa kaga yayi ma annabi tambaya game da tsintuwa a daidai wannan lokaci annabi ya bashi amsa inda a ce kafa shaida sharadi ne to la shakka da annabi ya gaya masa a wannan lokacin to saboda haka tunda an samu hadisin iyadu bin himar sai a dauke shi alan nadbi wal istihbab mustahabi ne ba dole ba ne. wali annahu afdu amana suka ce kuma abin da yasa kafa shaida a tsintuwa ba dole bane saboda ai tsintuwar amana ce kamar ni ne in dauki dukiyata in baka ajiya idan na dauki dukiyata na baka ajiya a matsayin amana falam fakir ilal ishadi bana bukatar zuwa in nemo shaidu ita amana ba ta bukatar shaida kal wadi'a in na kawo ajiya na cewa na ajiye min wannan kaya ai ba bukatar sai na kawo shaida to da tsintuwa da ajiya dukkan su amana ne sai zamanto suna da tsari iri guda wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik da kuma al Ahmad bin Hanbal sai dai fa'idar kafa shaida din an yadda akwai fa'ida babu shakka idan an kafa shaida game da tsintuwa akwai fa'ida daga cikin fa'idojin siyanatu nafsihi an qam'i fiha mutum zai kare kansa game da sanya kwadayi a cikin wannan abin da ya tsinta kai ne ka tsinci wani abu wanda yana da kima to idan ka kafa shaida ka kare kanka wanda gaba ba za a samu kwadayi wato daga wajenka game da wannan abin da ka tsinta din ba wa katmuha wa hibbaha min warasatihi in mata sannan idan ka kafa shaida nan ma kuma ka boye wannan abin ka tsare shi daga magadanka ka tsare wannan abin daga magadanka saboda haka magada ba za su taba ba sun san cewa ba hakkin wato ba hakkin ka bane wa idza ashhada alaiha lam yadhkur li shuhudi sifatiha to amma da yake da mai sun yarda cewa idan an yi tsintuwa za a kafa shaida saboda hadisin ya inganta duk malamai sun yadda idan ka yi tsintuwa ka kafa shaida illa dai kawai wasu suna ganin kafa shaidan dole ne wasu suna ganin kafa shaidan ba dole ba ne sai dai idan ka zo kafa shaida din ya za ka yi lam yadhkur shuhudi sifatiha Malamai fiqh suna cewa idan za ka kafa shaida karka gaya ma shaidun siffofin abin la'alla yantashira zalika fa yabda'iha man la yastahiquha saboda in ka bayyana siffofin abin gaba daya wani zai iya tahowa ya ce ai nashi ne wa yadhkuru sifatiha fi ta'rif walakin yadhkuru li shuhudi ma yadhkuruhu fi ta'rif min al-jinsi nau'i? naw'i zaka fadi jinsin abin da kuma nau'insa? sa misali ka tsinci agogo kaga ka faɗi ainihin wato nau'in abin da ka tsinta din ka tsinci agogo in ka ce ka tsinci agogo baka bayyana wani irin agogo fari ne baki ne babba ne karami na mata na maza baka ce komai kai ba kaga dai ka faɗi dai tsintuwa agogo al-imamu ahmad bin hanbal an masa tambaya idza ashhada alaiha hal yubayyinu kam hiya idan mutum zai kafa shaida game da tsintuwar da yayi shin zai bayyana yawan abun qala sai al-imamu ahmad la kar mutum ya bayyana yawan abun walakin ya kulu kad asabtu lukata sai dai zai gaya musu nayi tsintuwa ya faɗi jinsin abin da ya tsinta wa yustahabbu an yaktuba sifatiha kamar yadda bayani ya gabata mustahabi ne mutum ya rubuta siffofin tunda ba gaya wa mutane zai ba ya rubuta sifofin saboda ko shi kansa zai manta nan gaba yakuna asbata laha makhafata an yansaha saboda tsoron kada ya manta don haka ranar kaza ga watan kaza na tsinci abu kaza ga siffofin abin sai ka aje idan ta sara ala hifziha bi qalbi saboda idan mutum ya takaita akan kiyaye siffofin wannan abin a zuciyarsa kawai fa innal insana urbatan lin nityani shi dan adam da mantuwa ba sa rabuwa saboda ka yau da gobe ana iya samun lokacin da zaka manta kai kanka ka dauki wannan abin ka dauka naka ne amma idan ka rubuta da siffofin abin da ranar da kai tsintuwa da wurin da ka tsinta to kaga wannan abin zai yi wuya gaba a manta har ma a ɗauka mallakar kai malamai suna cewa tsintuwar tana zuwa kashi hanya biyu hanya ta farko an yi shida annahu waje da lukata wala yu'lan bil ifasi wala gairihi li Allah ya tawassalu bi zalika al kazibu ila mutum zai zai kafa shaidar wasu akan cewa yayi tsintuwa amma dai ba zai faɗi maɗaukin abin da ya tsinta da matsaurin abin da siffofinsa gaba ɗaya ba zai faɗa ba ga Allah ya tawassal bi zalikal kadhib saboda kar makaryaci ya taho ya ce wannan abin da aka tsinta nashi wannan hanya ta farko kenan zaka kafa shaida amma ba za ka bayyana siffar abin da ka tsinta ba na biyu yushhida ala sifatiha kulliha hatta idza mata lam yatasarraf fiha alwarasa malamai suna cewa zai kafa shaida kashi na biyu sun ce zai kafa shaida kuma zai bayyana siffofin abin da ya tsinta ɗin to wannan abu na fahimta da ta zo kashi biyu wasu na cewa hanya ta farko wato ka kafa shaida ɗin amma kar ka bayyana siffofin abin na biyu ka kafa shaida ka bayyana siffofin abin al-imamu shafi'i sai ya tsaya a tsakiya yace tawassutin bainal wajhayn wa huwa annahu yastawibu la yastawibu sifat zaka kafa shaida zaka faɗi jinsin abin amma karka bayyana sifofinsa bal yadhkuru ba'daha li yakuna fil ishhad fa'ida zai bayyana wasu daga cikin sifofin saboda dai wannan shaida ta samu fa'ida wanda wannan ita ce fahimta mafi inganci idan zaka kafa shaida game da tsintuwa to karka bayyana siffofin wannan abin gaba daya kana iya bayyana jinsi ko adadi ko nau'in abin da ka tsinta amma karka bayyana siffofinsa wanda wannan shine abin da na imam nawawi yake faɗa a littafin Rawdatul Talibin mujallal na hudu shafi na 453 hadisi na biyar wa an Abdurrahman bin Usman at-Taymi an karbo hadisin nan daga abdurrahman bin usman at-taimi abdurrahman bin usman at-taimi ya musulunta yawmu fathi makka shekarar da aka samu nasarar makka ita makka ta dawo hannun manzon Allah makka ta zama birnin musulunci a watan ramadan shekara ta takwas daga hijira watan ramadan shekara ta takwas daga hijira shekara ta tara sai na abubakar ya je aikin haji shekara ta goma mazan Allah ya je aikin haji shekara ta goma sha ɗaya mazan Allah ya bar duniya to shekara ta takwas maka ta zama birnin musulunci kamar ita ce ake jira kawai dama da zaran maka ta karbi addini shikenan larabawa za su ba da kai wanda shine dalilin idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fathu makka shine mabuɗi na musulunta larabawa gaba ɗayansu lokacin da allah ya sa makka ta zama ta musulmai sai larabawa suka dinga zuwa madina suna mubaya a ga mazan allah sun yadda annabin gaskiya ne tunda har ya iya cin nasara akan makka saboda sun tabbata a zalimi ba zai yi nasara akan makka ba to a wannan shekarar shi ma abdurrahman bin usman a taimiyar musulunta wanda ya ruwaito hadisin nan lokacin da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam a fatu makka din nan yayi jawabi annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj manzon Allah ya hana a dauki tsintuwar alhazai alhaji idan aka ce tsintuwar alhaji ana nufin tsintuwa a garin makka annabi ya hana rawahu muslim hadisin yana babu fi luka qatil hajji hadisi na 1724 hadisin yana sahihu muslim yana sunan abi dawud kitabul luqata yana sahihu ibn hibban hadisin nan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ɗauki tsintuwar alhaji al-imam an-nawawi da yake sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na 12 shafi na 28 ya'ani an iltiqatiha litamalluki annabi ya hana ka dauka da nufin zaka mallaka annabi ya hana ka dauki tsintuwar makka da nufin zaka mallaka wa amma iltiqaquha lil hibd faqat amma idan ka ga abin tsintuwa a makka sai ka ɗauka dan ka tsare ma mutumin wannan ba laifi bane fala man amin وقد أوضح هذا في قوله في الحديث الآخر حديثي guda biyu aka samu game da tsintuwar makka wannan shine na farko akwai kuma hadisi wanda ya fi shi inganci wanda hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu kaifa tu'arrafu luqatu ahli makka hadisi na 2433 da kuma sahihu muslim babu tahrimi makka wa saydiha wa khalaha shine hadisi na 1724 hadisin Abu Huraira hadisin ya ce wannan inganci kuma shi ma ya zo da bayani a kai abu huraira ya yi magana game da fatku makka ya ce lamma fata allahu ala rasulihi makkata lokacin da allah ya ba da nasarar makka ga manzonsa shekarar da allah ya ba ma annabi nasarar makka in ji abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba kama rasulullahi fi nasi fahamida wa asna alai Maza Allah ya mike cikin mutane ya yi yabo ga Allah ya godiya gare shi sun makala fi ma annabi ya faɗi maganganu masu tsayi ya faɗi maganganu masu tsayi hudu ba tana nan mun karanta ta ma a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba sai ke tunatar da mutane darajan wannan garin ko da dai an ci shi da yaƙi to ko wannan hurumin yana nan hurumin makka yana nan saboda haka manzon Allah ya kirga hurumin makka yace fala yunaffaru sayduha dabbar farauta idan a makka take ba a koranta dabban farauta in dai na makka ce to ba a koranta kyale ta za a yi al-imam an-nawawi yace wa huwa al-iz'aju wa tanhiyatuhu an mawdi'ihi kana tafiya sai kaga dabban da ya halatta kai farauta amma idan a makka ne karka zabure shi ka kyale shi karka kore shi daga inda ka ganshi manzo Allah yake wannan kususiya ce ta garin makka wanda in a wani waje ne kaga dabban farauta zaka kama amma idan a makka ne ba a koranta. wanda akwai mun karanta a baya wato labarin da ibn abi shayba ya kawo anna hamaman kana alal baiti wato akwai tattabara da ke zama jikin ka'aba wanda ya zama wannan tattabaran fa zarika al ko ala yadi umar tattabaran nan sai ya kashi a hannun sayyidina umar fa ashara umar bi yadihi sai na umar sai ya daga hannunsa daga hannunsa da yayi din nan fa tsara sai wannan tattabaran ta tashi fa waqa ala ba'di buyuti makka zaburan da tayi sai ta fada wani gida daga cikin gidajen makka fa ja'at hayyatun fa akalatu sai ga maciji ya zo sai ya cinye wannan tattabara to kaga sai na umar shi ya zaburi wannan tattabara saboda ka sai na umar sai da yamma kansa hukunci yana amirul muminin fa hakama umaru ala nafsihi bi shakin na umar ya ce to tunda ya kori a dabban farautan makka to fa sai ya yanka akuya a madadinsa na umar sai yanka akuya a madadin wannan tattabara saboda neman gafaran Allah subhanahu wataala wato ya nuna maka duk wata dabban farauta in a makka take baka da ikon farautanta karka zabure ta saboda ka zaka ga tattabaru a makka suna shawagi baka da ikon tabawa manzon Allah ya hana hadisi ne muttafaqun alai kuma an ce sayyiduna usman shi ma hakan ya faru da shi lokacin da ya zama halifa wanda duk yana cikin kitabul musamman na ibn abi shaiba an shaifi min ahli makka wanda ya ba da labari game da sayyidina umar da kuma sayyidina usman Allah ya kara musu yarda kuma labarin ma yana cikin fathul bari mujallal na hudu shafi na 56 lokacin da annabi yake hudu ba lokacin da aka yi fatu makka manzo Allah ya ce ba a koren dabban farautar makka manzo Allah sai ya ce wala yuktala shaukuha ƙayar garin makka ma ba a tumbuke ta ƙaya in a garin makka take dole ka kyale ta wato la yu'khadh wa yuqta al-imam an-nawawi yace ita al-ulama ala tahrimi qat'i ashjariha duk malaman suna sun yadda saboda wannan kalma ta manzon Allah a makka haram ne kaga an yi misali da kaya kaya ita ce za ka yi tunanin tana cutar da mutane a ya kamata a ce a sare ta to hatta kaya manzon Allah yake kar a tumbuke a bashi a kyale kaya wanda wannan ya sa malamai suka yi ittifaki akan cewa duk wata bishiya da take kasar makka inda tana cikin harabi ashjaru makka allati la yastanbitu hal adamiyun akwai bambanci tsakanin bishiyar da dan adam ya dasa da kuma bishiyar da ta tsiro wanda Allah ne ya tsirar da ita idan bishiya Allah ne ya tsirar da ita fil adati wannan bishiyar haramun ne mutum ya taba ta amma idan dan adam ne ya dasa wanda zaka ga hatta darbejiya akwai su an daddasa maka da madina to ita wannan bishiya dan ka sare wani abu ko yayi kayan ki ganyanta ba laifi ba ta shafi hukuncin da ake a nan ba amma idan bishiyan nan da kanta ta tsiro to malaman suna sun ce haramun ne wannan bishiya ka taba ta wa ala ta harimi kafi khalaha wa ikhtalafu fi ma yunbituhu al-adamiyun al-imam an-nawawi yace ta inda aka samu sabani shine bishiyar da dan adam ne ya dasa ita ma wannan bishiya tana da wannan hurumi ko ba ta da shi amma tabbas duk malamai sun yadda cewa idan Allah ne ya tsirar da bishiya da kansa ba wani ya dasa ta ba to ita wannan bishiya tana da hurumi haramun ne mutum ya yanke ta to sai annabi ya ci gaba da kirga abubuwan da aka hana a garin makka manzon Allah sai ya ce wala tahillu saqitatuha wala tahillu saqitatuha illa limunshidin tsintuwar makka ba ta halatta a ɗauka sai ga wanda zai yi cigiya sai ga wanda zai yi sanarwa wannan riwaya ta al-Imam al kenan as-sahih muslim wala yaltaqitu saqitataha illa munshidun wala yaltaqitu saqitataha illa munshidun babu wanda aka halatta mishi ya dauki tsintuwar garin Makka sai mai sanarwa idan ka dauka to kai laifi sai fa idan zaka sanar ne wani lafazi da ya zo a sahihu muslim wala yultaqatu saqitatuha illa man arrafaha babu wanda aka bashi damar ya dauki tsintuwar garin makka sai fa wanda zai sanarwa da aka ce al-mu'arrifu al-mu'arrifu shine wanda zai sanar ga wani abu an tsinta saboda ko za a samu shi to wannan hadisin Abu Hurairah kuma hadisi ne mutafakun alai wanda yana cikin abubuwan da Annabi ya kirga na hurumin Makka ba shi kadai ba akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma ya ba da labari hudubar da manzon Allah ya afatu makka saboda abdullahi bin abbas yana makka عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من babu wanda zai زي abin tsintuwar garin Makka sai wanda zai sanarwa a wani lafazi ya ce la ta hillu luka illa shidin wannan riwaya ta al-Imam Bukhari ne shi kadai al-Imam Muslim bai kawo hadisin Abdullah ibn Abbas ba amma hadisin Abu Huraira yana sahihu Muslim yana sahihu Bukhari hadisin Abdullah ibn Abbas yana sahihu Bukhari babu taharimi Makka wa saidiha hadisi na 1587 al-Imam Nawawi yayi mana sharhi game da wannan hadisi mujallal na tara shafi na 120 da shida اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لكي تبتر دا حرمش متن يدوك سنتور مكة wanda ya zo ta hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda da kuma hadisin abdurrahman bin usman al-taimi da kuma hadisin abdullahi bin abbas amma fahimta da aka yi wa wannan hadisi fahimta kashi biyu ne akwai malaman da suke ganin tsintuwar makka da tsintuwar ko'ina ɗaya ne kamar malik kenan rahimahullah al'imamu malik akasari ko da dai ba duka mabiyan malaman masabar malikiya suke yadda da wannan fatawa ba da masabata al'imamu shafi'i su suna ganin ba bambanci a tsakanin tsintuwar makka da tsintuwar ko'ina ba bambanci sai aka ce to ga hadisi da aka samu daga abu huraira da abdurrahman da abdullahi bin abbas sai suka ce abinda annabi yake nufi kawai a tsananta cigiya a tsananta cigiya li'an alhaji ya yarji'u ila baladihi wa qad la ya'udu saboda shi alhaji idan abinsa ya faɗi. in ma ya samu in ma bai samu ba zai koma kasar shi tana yi wa kuma ba zai sake dawowa maka ba فاحتاج الملتقط به إلى المبالغة في التعريف saboda haka kai da kasance wani abu nashi kana akwai bukatar ka tsananta sanarwa game da wannan abin da kai tsintuwa a kai malik da ashafi'i suna ganin ba bambanci tsakanin tsintuwar makka da tsintuwar ko'ina amma zahiri wannan hadisi kamar yadda muka karanta kai kana fahimtar abinda annabi ya faɗa tsintuwar maka ba ta zama mallaka har abada Maza Allah ya ce la yaltaqitu saqitataha illa shidu. akwai bambanci tsakanin kalmar da annabi ya faɗa game da tsintuwar maka, da kuma kalmar da ya faɗa game da sauran tsintuwa wanda za a yi a wani waje tsintuwar maka annabi ya tsananta magana a kanta wanda wanda ke nuna cewa akwai bambanci tsakanin tsintuwar da aka yi a garin maka da kuma sauran gurare domin haka al'imam abu hanifa da al'imam ahmad bin hanbal suna ganin ba shakka haramun ne ka ɗauki wannan tsintuwar ibn hajar ya yi magana a kai cikin fatful bari fahimtar magabata game da waɗannan hadisai yana mujallar na takwas shafin da 332 hakanan al'imamun nawawi a sharhu sahih muslim jizu tar shafi na 126 haka ibn kudama a littafin al mubni mujallal na shida shafin 360 wato malamai sun yi magana an samu sabanin fahimta game da shin akwai bambanci tsakanin tsintuwar makka da tsintuwar sauran gurare malik da Alimamu imam shafi'i suna ganin ba bambanci wadan manyan malamai kenan abu hanifa al ahmad suna ganin akwai bambanci kuma wannan shine gaskiya wato tsintuwar makka tana cikin tsintuwan da ba a mallakanta har abada wajibi ne mu gaskanta wannan akwai tsintuwan da ba za ka mallake ta ba har abada to tsintuwar makka tana ciki wanda ibn al-asir yayi magana akai littafin an-nihayatu fi garib al-hadith juz'i na hudu shafi na 265 al-luqafatu fi jami'il bilad la tahillu illa liman yu'arrifaha liman yu'arrifuha sanatan a ko ina ne ka ga tsintuwa haramun ne ka ɗauka sai idan za ka yi cigiyar shekara guda sun mai tamallaku ha ba da sana idan shekara guda ta wuce wannan abin da tsinta ya zama naka amma sharaɗi abbamanu li sahibiha idza wajadahu bayan shekara ɗaya ka yi cigiya an halatta maka ka yi amfani da wannan abin da tsinta amma sharaɗi komai daɗewa idan mai wannan abin ya bayyana za ka biya shi fa amma makkatu fi nuqatiha khilafun amma ita makka game da tsintuwanta sai zama akwai bambanci tsakanin sauran gurare shine ibn al-asir ce akwai bambanci tsakanin tsintuwar makka in ban da haka in banda haka yace wa illa fala fa'idata li taqsisiha bil inshadi har hadda kaga manzo Allah ya kebe makka yace ba wanda aka halatta mishi ya dauki tsintuwa sai wanda zai sanarwa wanda ya nuna akwai bambanci tsakanin makka da kuma sauran gurare saboda haka duk sa'ilin da kai tsintuwa in dai a makka ne ka tabbata wannan abin ba zai taba zama naka ba har abada ba zai taba zama naka ba har abada wannan shine fahimta mafi inganci domin tsintuwar makka yana daga cikin khususiyati baladillahi haram wato makka tana da kususiya tana da wasu dokoki da Allah ya keɓe ta da su wanda su ne annabi ya kirga su a ranar fatu makka don haka wannan kususiyar shi ya sa, intuwarta ya bambanta da sauran gurare akwai lokacin da muka je aikin hajji ina je a garin madina sosai da na yi sallah sai na ga agogo wani ya bar agogo a kusa da ni sai na dawa agogon na sa a jaka da yake kana lalita nake mutu yake sa kuɗi da nufin idan na fito zan kai ko ofishin cigiya cikin ikon Allah sai na manta ban dubi lalitan nan ba sai da na sauka daga jirgi mun dawo Najeriya yana buɗe jaka sai ga agogo wannan na gani a masallaci na ce to koma maka ya same ni na dinga addu'a har dai Allah ya hore min na sake komawa na kai wannan ofishin na ce ga agogonku domin annabi ya haramta ba a ɗaukar intuwa na garin makka illa limushid har abada ba zai taɓa halatta gare ka ba wa huwa qaulul jumhur wanda shine abin da ibnu Hadirai ya faɗa ko da zaka ga an ce akwai malaman da suke ganin ba bambanci tsakanin tsintuwar makka da na sauran gurare kamar fahimtar al-imamu malik da al shafi'i yace jumhurul ulama akasarin malaman sunna sun ce akwai bambanci tsakanin tsintuwar makka da sauran gudane inna makhtassat bidhalika indahum liimkani isaliha ila rabbiha li'annaha in kanat lil makki fa zahir idan abinda ka tsinta na mutumin makka ne to kaga wanda a fili yake yana bukatar a yi cigiya saboda ya samu abin shi wa in kana lil afaqi fala yakhlu ufuqun galiban min ilaiha idan misali ka tsinci abu a maka aka samu wannan abin ba na mutumin makka ba ne alhaji ne da ya zo makka ya jefar da dukiyarsa to ai ko da an tafi ba mamaki shekara mai zuwa kuma mutumin nan ya dawo ko bai dawo ba yana iya aikan wani ya ce in ka tafi da Allah ka shiga ofisoshin eh, da ake cigiyan kayan tsintuwa na manta abu kaza wanda shine ibn hajar yake faɗa a cikin fatul bari yace fa idza arrafaha jidu fi kulli amin saboda ka in ma bara ba a samu ne abin ba baɗi ba mamaki a samu ko shekara mai zuwa ba mamaki a samu sahulat tawassul ila ma'rifati sahibiha duk shekara idan an zo aikin haji za a yi sanarwa don haka akwai ofishi da ake tara waɗannan dukiyar jama'a da aka tsinta ɗin so akwai bambanci tsakanin tsintuwar maka da tsintuwar sauran gurare wanda wannan ya zo cikin littafin zafin ma'ad na ibn qayyim Jauziya, mujalla na uku shafi na 398 ibn ya ce, fihi dalilin ala anna kwatal harami la laku bi halin wannan hudubar da annabi ya yi wa mutanen maka a lokacin da aka yi fathu maka. huduba tana nuna cewa tsintuwar harami ba a mallakanta har abada wa hala la tultaqatu illa li ta'rif la idan kana tafiya sai ga wani abun tsintuwa in dai a makka ne to kar ma ka dauka sai fa idan ka kai inda za a yi sanarwa wa illa lam yakul li tafsisi makka bidhalika fa'idatun asla wa qad ikhtalafa fi dhalika فقال مالك أبو حنيفة لقطة الهل والهرم سواء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة akwai ma labarin da aka samu daga sahabban manzon Allah waɗanda yake nuna cewa hatta sahabbai sun samu sabanin fahimta game da matsala ta tsintuwar maka akwai mutanen da suna ganin tsintuwar maka kamar sauran gurare وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها idan ka sunkuya za ka ɗauki tsintuwa a garin makka to ka tabbata niyyarka ita ce a yi sanarwa ba niyyarka ita ce za ka aje wannan abin bayan cigiyar shekara guda ya zama naka ba ba kamar sauran gudare ba ne fa'inil ta kafa rafa ha abadan hatta ya atiya sahibuha idan ko ka yadda ka ɗauki tsintuwar garin makka to sanar wannan za ka yi ta yi har abada ba lokacin da za a daina shi ne ke to wannan ita ce fahimtar abdurrahman bin mahadi da abu ubaidin ibn al-qayyim sai ya ce wa hadha huwa sahih kuma wannan ita ce fahimta ingantacciya wannan ita ce fahimta da ta inganta game da tsintuwar makka wal hadithu sarihun fihi kuma in ka dubi hudubar da annabi yayi a fili za ka gane cewa wato tsintuwar maka ba ta halatta ga mutum sai dai fa idan zai yi sanarwa hadisin a bayyana ya kawo wato abin nan ya kawo abin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa haka ibnu taymiya ya bada fatawa yana cewa hada min khasa'is makka والفرق بينها وبين سائر الآفات في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة me yasa aka samu bambanci tsakanin tsintuwar makka da tsintuwar sauran gurare saboda sauran gurare suna da bambanci da makka ita makka ana haduwa ne da ɗan lokaci daga nan sai mutane su warwatsi to kaga idan aka ce mutum idan ya dukiyarsa ta faɗi yayi asara bai yi kyau haka ba saboda aka sai aka ce a ajiye marbaɗi a sake ci sanarwa amma da yake a wasu guraren kamar ka yi tsintuwa a garin nan kaga garin nan mutane suna zaune a garin tsawon shekara guda saboda haka idan mutum ya jefar da abinsa zai ta biyo wannan hanya akai-akai ko zai samu wanda ya gani amma makka ba ba wannan dama wata uku wata hudu an bar gari da shi yasa aka ce tsintuwar garin ba za a mallake shi ba har abada saboda tana yiwuwa mutumin da ya jefar da kayansa baɗi ya sake dawowa ko ya aiko wanda zai ci giya fala ya tamakkan sahibu dalla min talabiha wa su'ali anha lokacin aikin haji ya kare mutane sun warwatse kaga mutumin da dukiyarsa ta fadi bai da wata damar da zai nema kuma bi khilafi ghairiha min bilad wannan shine abinda ibnu qayyim jawziya ya zaba shine abin da manyan masana hadisi suke aiki da shi kamar ibn taimiyya kamar ibn hajar al-imam nawawi wanda duk wannan ita ce fatawarsu saboda hadisin manzon Allah ya zo da bayani a fili wanda wannan ya zo cikin al kubra mujallal na biyar shafi na 423 al-fatawa al-kubra na ibn taimiyya yace la yultaqatu at-tayru wadh-dhiba'u wa nahwaha in amkana sahibuha idrakuha ba a tsintuwar tsuntsu tsuntsu zaka kyale abin eh, saboda Allah ya sauke masa yanda zai rayu ba tare da kai ba saboda ka shi tsuntsu ba a tsintuwarsa barewa ba a tsintuwarta gada ba a tsintuwar shi sannan duk suna rayuwa a daji shine sai ce wala luku luqatul harami bi halin tsintuwar harami kuwa ba a mallakanta a kowane yanayi yajibu ta'rifuha abadan idan aka tsinci abu a garin makka to wajibi ne a yi sanarwar wannan abin har abada idan kuwa mutum ya kai ga cin wannan dukiyar to dole sai ya biya shi zai biya shi a kimar ranar da ya wannan tsintuwar misali ka ga wani abu a makka ka ɗauka kai amfani da shi to za a yi lissafin kimar abin a wancan lokacin da ka ɗauke shi za ka ɗauki wannan dukiyar kai sadaka da ita wannan yana cikin al'ikhtiyaratu fiqhiyya na ibnu taymiya yana juz'i na farko shafin 505 haka nan al-usaymi ne faɗa shi ma a fatawa islamiyya yana mujallar da biyu shafin ɗari uku da goma sha ɗaya luƙaƙatu makkatal mukarrama taktassu bi annaha la tahillu li ahadin an yaltaqitaha tsintuwar makka tana da kususiyya ita tsintuwar makka haramun ne mutum ya ɗauka illa man da an ha da'iman sai fa mutumin da zai yi sanarwa game da wannan tsintuwar har abada aw yuslimaha ila waliyil amri alladhi yatasallamu mithla hadhihi al-umur tunda akwai ofisoshi musamman wanda hukuma ta ware a jikin masallaci a jikin harami in ka tafi makka za ka gani akwai ofishi na kai kayan tsintuwa to idan ma ka ɗauka aikin da za ka yi shine ka kai wannan ofis ka basu ko kuma ka yi sanarwar da kanka kai ta cigiya har abada kuma ba za ka mallake shi ba saboda annabi ya ce la ta hillu luka fatuha illa limunshidin tsintuwar makka ba ta halatta a ɗauka sai fa wanda zai sanarwa yace wal hikmatu min zalika amr hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a dauki tsintuwar makka iya anna al-luqab idza baqiyat fi amakinha fa inna ashabaha rubbama yarji'una ilaiha fayajidunaha idan ga abu a garin maka sai ka kyale shi to wanda ya bi hanya dukiyarsa ta faɗi zai sake dawowa wa ala hadha fa inna naqulu li hadha al-akh idan mutum har ya samu tsintuwa a garin makka al-usaymin yace yajibu an tunshida hafi makkatan mukarrama sanarwan cigiyar a garin makka za a yi fi makaniha wa ma haulahu a rika sanarwa a wurin da aka dauki wannan abin ko ko wuraren da ake ganin za a iya samun wanda ya jefar da wannan kaya kamar kofar masallatai wal mujtami'ati da mahadar jama'a wa illa in ko kai ba za ka iya ɗauki wannan aikin ba fasallimha ila al-muqtasin bi istiqbal hadhihi al wa akwai ofisoshi da aka yi tanadi musamman saboda cigiyar masu wata waɗanda dukiyar su ta faɗi sai hadisi na ƙarshe wa anil miqdam bin ma'di kariba radiyallahu anhu an karbo hadisin daga al-miqdam bin ma'adi karib Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدام يأتي من ظن الله يأتي ألا كسني لا يهل ذو ناب من السباع duk wata dabban da take da fikar haƙori to ba ta a ci namanta duk dabba da take da fikar haƙori wannan dabbar haramun ne a ci namanta saboda ta yi sa kaga da kyanwa kyanwa haramun ne a cina namanta saboda tana da fikar haƙora kare yana da fika eh, ɓera ma suna da fika duk wata dabba da take da fikar haƙora haramun ne a cina namanta da ɓurgu da sauransu duka haramun ne wannan hadisin shi ya tabbatar da haramcin duk wata dabba da take farauta da haƙoranta idan dabba tana farauta da haƙoranta da kuma dagi tsuntsu yana farauta da bakinsa da kuma dagi da wannan tsuntsun da kuma dabban haramun ne a ci namansa kuma wannan shine abin da ya fi dacewa saboda waɗannan dabbobi kamar zaki kamar damisa hatta kura mai akwai hadisin da ke nuna cewa banda kura a ciki kura tana farauta da ita ma haƙoranta saboda haka tunda manzon Allah ya ce duk wata dabba mai farauta da haƙora haram ne a ci naman ta kaga kura ta shiga kenan walal himarul ahli manzo Allah ya ce to haka nan kuma jakin gida banda jakin daji jakin daji naman sa halal ne manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam walal himarul ahali. al himarul ahli shine jakin gida manzo Allah ya ce haramun ne a ci naman sa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala luqaqatu min mali mu'ahadin hakan nan tsintuwar da aka samu daga dukiyar kafiri da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi mu'ahadin shine wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi wato karka ɗauka <clears throat> sai dukiyar musulmi ne kadai idan ka tsinta ka yi cigiya in dukiyar kafiri ne ba ka yi cigiya ba manzon Allah ya ce har dukiyar kafiri idan dai kafirin na an yi alkawarin za a zauna lafiya da shi illa an an anha sai fa idan kafirin ya nuna wadatuwarsa game da wannan abin da katsinta ya wadatu gare shi wato bai bukata wato sai in shi da kansa ne ya ce wanda ke ka rike kawai na so ya nuna wadatuwarsa akan wannan abin da katsinta rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito yana babun nahyi an akli sibai babi game da hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ci naman dabbobi waɗanda suke farauta da haƙoransu yana kitabu sunan kubra na imam bai kuma hadisin ya zo ta riwayar al'imamu darimi yana sunan ibn maja hadisin ya zo a sunan dara kutuni hadisin ya zo da bayani mai tsawo shi ibn hajar ya ɗan datse shi amma hadisin yana da tsayi yana da tsayi wato yanda cikakken bayanin hadisin ya zo annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ainihin farkon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni qad utitul kitaba wa ma ya'diluhu manzon Allah ya ce an bar an bani alqur'ani kuma an ban wani littafi da yake daidai da alqur'ani annabi ya ga wa sahabbai an bani alqur'ani an bani wani littafi da ke daidai da alkur'ani ma ya ajilu sai mazu Allah ya ce yushiku shaba'an abinda ya sa na faɗi haka saboda nan gaba kaɗan shekaru kaɗan masu zuwa za a samu wani ya ci abinci ya ƙoshi ya yi til ala arikatihi ya mimmike akan kujeransa sai ya ce bainana wa bainakum hadal kitab da tsakaninmu da ku ba abin da za mu yi aiki da shi sai alkur'ani ba ruwanmu da wani littafi fama kana fihi min halalin ahlalnahu in mun ga halal a qur'ani to shine halal wama kana fihi min haramin haramnahu in mun ga haramun cikin alkur'ani shine haram shi za mu haramta in banda alkur'ani babu ruwanmu da wani littafi manzon Allah ya ce nan gaba kadan za a samu wanda zai haka kuma gashi ya zo ko waɗanda ke ganin banda alkur'ani babu ruwansu da wani littafi abinda annabi ya fara faɗa ya ce inni qad utitul kitaba wa ma ya'dilu an bani alkur'ani da kuma wani littafi da yake daidai da alkur'ani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu laysa kadhalika idan lokaci yayi sai kuka ji wani yana cewa ku riki alkur'ani kadai manzo Allah ya ce ba gaskiya ba li'annahu manzon Allah ya ce la yahillu aklu kulli dinabin min at dan wannan babu shi a cikin alqur'ani alqur'ani bai zo da bayanin filla filla dabbobin da aka haramta mana cin naman su ba amma hadisin manzo Allah ya zo da bayani shine manzo Allah ya ce to koda baya alqur'ani ku sani duk wata dabbar da take farauta da dagi da haƙora siƙa na haƙora da faratu wannan dabba haramun ne a ci walal himaril ahli hakanan jakin gida walal luqaqat min mali muahidin hakanan tsintuwar da aka samu daga wato kafiri tsintuwar dukiya ta kafiri da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi illa an yastagniya anha sai dai fa'idan wannan kafiri ya nuna wadatuwarsa game da wannan dukiya to sai annabi ya karasa maganarsa da cewa wa man nazala bi qaumin mutumin da ya bakunci wasu mutane ya sauka wajensu fa'alaihim an ya ƙaruhun wajibi ne su masa liyafa su ba shi abin da zai ci fa'in lam ya ƙaruhun idan ba su ba shi abin da zai ci ba falahun an yi uƙibuhun bi misli Ba maza Allah ya ce shi bakon yana da damar ya yi ma mutanen da ya bakunce su uku ba ya ɗauki daidai abin da ya kamata a yi masa liyafa da shi annabi ya faɗi wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4605 yana takharijul mishkat mujallal na farko shafi na 57 hadisin yana al-musnad al-imam ahmad kamar yadda muka ce yana al-mustadrak al-imam al-hakim sunan ad-darimi hadisin al-miqdam bin ma'di karib akwai riwaya ta tazo manzon Allah ya ce yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi tana eh, manzon Allah ya ce nan gaba kaɗan za a samu mutum ya bayyana ya mimmike akan kujerarsa ya haddisu bi hadisin min hadisi yana ba da labari yana karantarwa game da addini na addinin da zo da shi za a samu mutumin da zai fito yana wa'azi yana kiran mutane da sunan zuwa ga islam manzo Allah ya ce amma za ku je yana cewa baina bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla faqat ba mu yadda a rike wani littafi ba sai alqur'ani shi kadai kuma ya ce yana kira zuwa ga addinin musulunci saboda haka ma wajadna fihi min halalin istahalallahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu idan muka ga halal a qur'ani shine halal idan mun tarar da haram a cikin alqur'ani shine abin da zamu haramta annabi ya ce to ku sani ko da an samu malami da zai fito ya yi irin wannan wa'azi ku sani ba a kan gaskiya yake ba annabi ya faɗa mana duk mutumin da zai ce a riƙe ƙur'ani kaɗai a bar waddu wani littafi wannan mutumin baya tare da manzon Allah annabi ya ce ala ku sani wa inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah ta'ala abinda annabi ya haramta yana daidai da abinda Allah ya haramta idan aka ce ma hadisin manzon Allah ya haramta abu to karka dauka haramcin yana da sauki babu sassauci da abinda Allah ya haramta da abinda manzon Allah ya haramta duk ɗaya haramun ne. daraja su guda wanda yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 8186 sannan akwai riwayar amru bin aufin al-muzani shi ma hadisinsa yana kama da hadisin al-miqdam bin ma'di shi hadisinsa yana littafin muwatta shine hadisi na 1395 wanda manzon Allah ke cewa taraktu fikum amrayni na bar muku abubuwa guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku taba bacewa ba in dai kuna riko da waɗannan abubuwa guda biyu manzon Allah ya ce kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi sallam. na bar muku littafin Allah na bar muku sunnar annabinsa in dai kuka rike alqur'ani da sunnar annabi ba za ku tabbacewa ba Allah ka samu iya riko har mutuwa mu wanda wannan yana kitabu tamhid sharhin muwaffa mujallal na goma sha takwas shafin ɗari uku da talatin da ɗaya akwai riwayar abu huraira mai kama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni kad kallaftu fikum isnataini in ma na tafi in ma na rasu zan bar muku abubuwa guda biyu lan tabillu ba'dahuma abadan ba za ku taba bacewa ba in dai kuna riko da abubuwa guda biyu din har abada kitabullahi wa sunnati zan bar muku littafin Allah da sunnata hadisin yana al-musnad shine hadisi na 306 to kaga wannan shine hadisin al-miqdam bin ba'di karib yana da dan tsawo yana dauke da wasiyar manzon Allah <clears throat> annabi ya mana wasiya ga abin da zamu yi riko da shi idan mun rike to ba zamu mu bace ba har abada al-imam al-khattabi al ma'alim sunan kamar yadda kaga shi ibnu hajar yace rawahu abu dawud hadisin al-mikdam al-imam abu dawud ya rawaito to al-imam al-khattabi ya yi sunan abi dawud shine ma'alim sunan mujallal na hudu shafi na 298 hadha yahtamilu wajhayn wannan magana ta annabi tana daukan fahimta kashi biyu na daya ma'anahu annahu utiya min al-wahyi al-batin ghayr al-matluwi mislu ma utiya min al-zahir al-matluwi akwai ilimi na zahiri da aka ba mu annabi sannan akwai ilimi na baɗini da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu annahu utiyal kitabu Wahyan yutla an ba ba annabi alkur'ani ta hanyar wahayi ana karanta alkur'ani wa utiya min albayani mislu sannan kuma aka saukar da wani littafi ga annabi shi ma ta wahayi wanda yake fassara alkur'ani saboda haka sunnar annabi wahayi ce kamar yadda alkur'ani wahayi ne karka ɗauka alkur'ani shine kaɗai wahayi la sunnar manzon Allah ita ma wahayi ce saboda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah bai faɗin magana ta son rai in huwa illa wahayun yuha duk maganar da ta fito daga bakin manzon Allah wahayi ne don haka yadda alkur'ani aka yi wahayinsa ga manzon Allah haka nan sunnar annabi ita ma aka yi ta gare shi shine al-imam al-khattabi yace wa fil hadisi dalilun ala annahu la hajata bil hadith an yu'rabu ala al-kitab wannan hadisin shi yake karantar da mu baka buƙatar jingina hadisi ga aya kafin ka yi aiki da hadisin baka bukatar idan ka ga wani hadisi a ce to anya hadisin ya saba ma aya ko bai saba ma aya ba baka bukatar haka wato hadisi yana zama hujja da kansa shi kadai ba tare da bukatar aya ta alkur'ani ba وفي الحديث دليل أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن الله in dai aka ce maka hadisi ya tabbata daga annabi kana hujjatan bi nafsihi wannan hadisi ya zama hujja shi kansa ba sai an kara hadisin da wata aya ba domin akwai wani hadisin hadisin ƙarya da ake rawaitowa akwai hadisin ƙarya wanda ake cewa wai annabi ya ce ma ja'akum anni idan labari ya zo muku game da ni fa'ariduhu ala kitabillah sai ku kara wannan labari da littafin Allah fama wafaqahu fa ana qultuhu idan maganar ta dace da alqur'ani to na faɗa wama khalafahu lam aqulhu idan maganar ta saba ma alqur'ani to ban faɗa ba wannan wannan hadisin ƙarya ce babu inda aka ce in kaga hadisi ingantacce ka tara hadisin da ayar alqur'ani kafin kai aiki da hadisin babu shi saboda haka hadisi hujja ne mai zaman kansa kamar yadda ayar alkur'ani hujja ce mai zaman kanta don haka alkur'ani idan aka samu aya shi yasa malamai suke cewa alkur'anu ahwaju ila sunnati shi ƙur'ani ya fi ma buƙatar sunna akan a ce sunna ce take buƙatar alkur'ani domin ne domin Allah tabaraka wa ta'ala cikin alkur'ani ya ce ya saukar da alkur'ani don annabi ya mana bayani su kaga anan baka isa ka dauki aya kai tsaye kai aiki ba sai ka nemo bayanin manzon Allah ashe sunna ita ke fassara alkur'ani don haka ashe qur'ani ya fi bukatar sunna akan bukatar da sunna take da shi ga alkur'ani wanda wannan hadisin na uh, al-miqdam bin ma'di karib shine jigo daga cikin hadisai waɗanda suke nuna wato muhimmancin aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman suna sun yi sharhi akan wannan hadisin da yawa akwai ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin mukhtasar sawa'iq al-mursala mujallal nabi shafin 371 ibn al-qayyim al-jawziyya yace al-kitabu duk inda kake karanta al-qur'ani sai kaga an ce Allah ya saukar da al-kitabu ma'anar al-kitabu dinnan al-qur'an idan kana karanta alkur'ani sai kaga an ce Allah ya karantar da annabi alhikima duk inda ka gani cikin alkur'ani wannan kalmar alhikima ma'anarta as-sunna saboda haka Allah ya saukar da alkur'ani da hikima ga manzon Allah wato alkur'ani da sunna ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisin al-miqdam annabi ya ce inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu an ban littafi kuma an bani wani littafi kwatankwacin alkur'ani saboda haka littafin guda biyu ne wanda ya dauki alkur'ani ya ce babu ruwansa da sunna wannan halakakke ne Allah ka kare mu haka mutumin da zai ce shi sunnar manzon Allah zai rike ba ruwansa da alkur'ani ba zai yiwu ba Littafin guda biyu ne Allah ya saukar da su ga annabi kuma haka alkur'ani ya danga bayani fa akbara annahu utiyar sunna kama utiya alkitaba manzo Allah ya bada labari an ba shi sunna kamar yanda aka ba shi littafin alqur'ani wallahu ta'ala qad bamina hifza ma ilai wa anzala alai ibn al-qayyim al-jawziya yace to Allah yayi alkawari Allah zai tsare littafan da ya saukar da su ga manzon Allah ya saukar da alkur'ani ga manzon Allah ya saukar da sunna ga manzon Allah zai tsare su har tashin kiyama yanzu ba ga shi muna karanta hadisi ba Allah ya tsare maganar manzon Allah da za ka ƙara kalma guda wallahi ba za ka daɗe ba za a ce wannan wuri an yi ƙari kamar yadda in kai ƙari cikin alƙur'ani za a gane haka yau wallahi da za ka yi ƙari cikin hadisi manzon Allah sai an gane Allah ya riga alƙawari zai tsare wannan alƙawarin ka ɗauka alƙur'ani ne kaɗai saboda aka yasa sunna take tafe da garkuwa garkuwa mai karfi wanda ba a taba samun irinsa ba a tarihin dan adam ba a taba samu ba saboda yanzu kana tashi daga wa'azin nan zaka je ka bude rediyo sai a ce BBC an ce sai ka tafi ka yadda to musulunci bai da wannan ba haddasana wane an wane an wane sai an bi tarihin mutane in akwai makaryaci daya to ba za a dauka ba waye fi tsarin tantance magana fiye da sunar manzon Allah wallahi babu kuma duk mutumin da kaji an kira sunansa hadisi ka dauka ƙarya ne tatsuniya ne duk mutumin da kaji an kira sunan shi akwai tarihinsa a rubuce an rubuta inda za ka samu sunan mutum a hadisin manzon Allah to za ka samu an rubuta kuma malamai sun rubuta makaryatan ma duk an tada sunansu a littafai ga makaryata a hadisin manzon Allah ga masu gaskiya a hadisin manzon Allah littafai duk an rubuta saboda ka da zarar an faɗi hadisi ana da kallon ka ne kawai amma hadisin an san fidasta, an san gaskiyan shi idan ma akwai ƙarya tare da shi an sani alkawarin Allah ne na cewa zai tsare alkur'ani da sunnar manzon Allah saboda ka sai ya tsare har zuwa yau ba a samun ƙari cikin hadisin manzon Allah kamar yadda ba a samun ƙari cikin ayoyin alkur'ani wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala al-imam al-khattabi a littafin ma'alim sunan shi ma yana sharhin hadisin da muka karanta hadisin al-miqdam yace yana mujallal na hudu shafi na 298 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahillu luqatatu mu'ahadin baya halatta a ɗauki tsintuwar kafirin da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi illa an yastagniya ha sahibuha illa an yastagniya ha sahibuha wannan kalmar sahibuha bata zo a bulugul marami ba sai dai in mai mai tsintuwar mai mallakan wannan abin ya nuna wadatuwarsa game da abin wato ma'anar abin da annabi ya faɗa a nan shine illa an yatrukaha sahibuha liman akhadaha an anha wanda yana kama da ayat da ta zo a suratu tagabun aya ta shida ذلك بأن بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا فكفروا وتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد wato sun kafirce ma Allah suka juya baya ma Allah sai Allah ya wadatu gare su me ake nufi ma'anahu tarakahumullahu istighna'an anhu idan ka nuna kafirci ga Allah ka nuna ba ruwanka da Allah sai Allah ya wadatu gare ka wato sai Allah ya kyale ka a cikin bata saboda bai ma bukatar ka saboda ibadar ka ba komai bace gurin Allah shi yasa ayar Allah ya ce wallahu ganiyun hamidun Allah mawadaci ne Allah mai cancantar yabo ne ko baka bauta ma Allah ba a wadace ki ko baka yaba ma Allah ba Allah mai cancantar yabo ne to anan da yace illa an ganiya anha ya wadatu gare ta ma'anarsa ita ce kafiri ne dukiyarsa ta faɗi kai katsinta da katsinta kafirin nan sai ya zo sai ya gane ce wannan dukiya ta wace ya ce amma ka rike na bar maka kaga ya nuna wadatuwarsa game da wannan dukiya ma'anahu lahu an ya akuza min malihim qadara eh, eh, idza tarakahum idza tarakahu lahu istighna'an anhu idan kafiri ya nuna ya wadatu ga wannan abin da ka tsinta nashi to babu laifi dan kayan amfani da shi al a al-litabin fathu zil jalali wal ikram sharhin bulugul mara a juz'i na hudu shafi na 349 yace su kafirai kamar kashi uku ne al-mu'ahaduna akwai al-musta'manuna sannan akwai zawi zimmati almu'ahaduna sune kafirai da aka zauna aka yi alkawari za mu zauna lafiya da ku kafirin da aka yi alkawari za a zauna lafiya tsakaninsu da musulmai sune almu'ahad sune waɗanda manzon Allah yake magana a kansu misali lokacin da annabi ya dawo madina ya taras akwai yahudawa akwai kafirai Um, larabawa masu bautan gumaka manzon Allah ya haɗu da su aka zauna aka yi rubuta alkawari za a zauna lafiya so kaga duk wani kafirin da ke madina a wannan lokaci almu'ahad ne an yi alkawarin zaman lafiya da shi wannan salo na alkawarin zaman lafiya shi yake kama da salon rayuwa da muke da kafirai a yanzu saboda tamfar an yi alkawari ne za a zauna lafiya za a zauna ƙasa guda da su yadda manzon Allah ya yi a zamansa na madina to tunda eh, a nan alkawari aka yi za a zauna lafiya amma ba a ce za su bi shari'a ba shi yasa aka ce almu'ahadu an yi alkawarin a zauna lafiya kaga siffar yanda muke zama da su kenan to yanda kake zaune da wannan kafiri da an yi alkawarin za a zauna lafiya za a zauna kasa daya ba za su bi shari'a ba amma an yadda a zauna lafiya idan ka tsinci dukiyarsa karka dauka halaliya ce sai in ya yafe ma abinda manzon Allah ya faɗa kenan kafiri na biyu shine almusta'man almusta'man shine wanda musulmai suna da kasansu suna da shari'arsu suna aiki da ita saboda ka shi wannan kafiri sai yazo yana da buƙatar zama a ƙasan ko da sana'a kamar misali kafiri yanzu ya tafi saudiya ai akwai kafirai a saudiya idan aka kaddara saudiya tana aiki da shari'ar allah sai kafiri ya bukaci yana so ya zo ya bude wani kamfani a saudiya wani shine al-musta'mal ya nemi a bashi amana saboda ka an bashi amana saboda harkar da zai a wannan kasan to shi ma haram ne ka taba dukiyarsa kuma haramun ne ka zub da jininsa kafiri na uku shine su ne zimma wanda al-usaimin ya faɗa a cikin sharhin bulugul mara kafirai na uku su ne zimma su ne waɗanda sun yarda za su zauna a ƙasar musulmai ƙasar da ake shari'ar Allah sun yarda za su zauna za su rika biyan haraji amma za a kyale su su yi addininsu su ake kira ahlus zimma su ne zawi zimma waɗannan kafirai kashi uku da almu'ahad da almusta'man da kuma eh, ahlus zimma maluhum haramun wa damuhum haramun dukiyarsu haram ne a zubar haka nan jininsu ma haram ne a zubar fala ya juzu an nagdira bihim haramun ne mu ci amanarsu haramun ne shi musulmi baya yaudara wa bainana wa bainahum ahadun idan dai akwai alkawari za mu zauna zama lafiya da ku to musulmi bai kamata ya ci amana ba abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam idan har ka hangi akwai cin amana to abin da za ka yi ka sanar da su na jefar da alkawarin zaman lafiya yanzu babu wannan alkawari tsakaninmu da ku sai an sanar da kafirai an jefar da wannan alkawari to sai a fara gwabza yaki amma musulmi baya cin amana akwai alkawarin sannan ana yakin mai eh, ake ce masa sunkuru ana buge kafiri idan an samu dama shari'a ba ta yadda da wannan ba fala yajuzu an na'khudha shay'an min amwalihim haramun ne mu taba wani abu na dukiyar waɗannan kafirai wala yajuzu an naqula fil luqata idza wajadnaha min amwalihim innaha malu kafirin fala tahillu lana in ka tsinci dukiyar kafiri ga cewa wannan dukiyar kafiri ne ai a'a ko da dukiyar kafiri ne manzon Allah ya haramta ka ci saboda kai bai kamata ka zama mai cin amana ba idan dai akwai alkawarin za a zauna lafiya da shi saboda aka yi sa wannan hadisin manzo Allah yake wala luqatu min mali muahadin tsintuwar da aka samu daga dukiyar kafirin da aka yi alkawarin za a zauna lafiya da shi wannan tsintuwar ita ma haramun ne a taba sai fa idan kafirin shi nuna wadatuwarsa game da ita wannan dukiya ko ya ce ya yafi to a nan babu laifi don mutum ya yi amfani da ita wannan shine karshen babin da ke magana akan tsintuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك